Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muke muku wannan shirin a yau ranar Laraba takwas ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. amurka ta kaka wa wasu manyan mutane da kamfanoni takunkumi haka zalika amurka ta ja kunnen rasha a kan ukraine sai a ji cewar an kama wani da ake zargi da kashe ɗan jaridar nan jamal khashoggi kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa a gabashin jihar sokoto 'yan bindiga sun cinna wata motar fasinja wuta su 24 suke cikin motar da masu ciki wallahi wata hadda dan daga shi ya fito tana nakura saboda zahin wuta ɗayan fito rabi ciki rabi waje ya mutu. Haka kuma za mu ji cewa ɗaukacin ma'aikatan asibitin ƙwararru na jihar Filato sun fara yajin aiki lamarin da ya jefa majinyata cikin wani hali. kuma ciwo yana damuna a jikina ba san lokacin da za su dawo ba to ni yariya na na kawo asibiti na zo in gwada tarinta ta wuce sati daya to kuma an ce za ta fi strike yanzu ni ban san koya zan yi ba kenan sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya. A jiya talata ne dai Amurka ta kaka bawa wasu mutane da hukumomi fiye da goma sha biyu takunkumi a Iran, Siriya da Uganda, bisa zargin su da alaka da cin zarafin bil'adama da kuma ayyukan danniya. a wani mataki na mako da ake yi na taron kolin demokradiyyar Amurka ma'aikatar baitul mali ta bayyana a cikin wata sanarwa tana mai cewa danniya da kuma tauye tasirin demokaradiyya tare da ayyana ɗaiɗaikun mutane da hukumomi da ke da alaƙa da murkushe masu zanga-zanga ta lumana a iran da muggan makamai masu guba hare-haren makamai a kan fararen hula a siriya da dai sauransu a cikin sanarwar andrea gaki daraktan ofishin kula da ƙaddarorin ƙasashen waje na baitulmalin Amurka ya ce a cikin sanarwar matakin ya dakatar da duk wata ƙaddarorinsu da ke nan Amurka na waɗanda aka bawa takunkumin da kuma haramtawa Amurkawa mu'amala da su. Washington ta sanya sunayen wasu manyan hafsoshin sojin sama na Siriya guda biyu da ta zarga da alhakin kai harin makami masu guba kan fararen hula da kuma wasu manyan jami'ai uku a cikin jami'an tsaro da leƙen asirin Siriya a cewar sanarwar. Shugaban hukumar leƙen asirin sojan ƙasar Uganda, Manjo General Abel Kandiho, shi ma an saka masa takunkumi bisa zargin cin zarafin bil'adama da ake zarginsa da aiwatarwa a ranar talata ne dai rundunar sojin Uganda ta ce ta ji takaicin matakin da ta ce an yanke ne ba tare da bin ka'ida ba. A wani taron koli da aka gudanar ta kafar yanar gizo a jiya talata, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana wa takwaransa na Rasha, Vladimir Putin, matakan da Amurka za ta ɗauka idan Moscow ta yanke shawarar mamaye Ukraine. Idan kuwa Rasha ta sake shiga Ukraine, Amurka da ƙawayenta na Turai za su mayar da martani da tsauraran matakan tattalin arziki masu ƙarfi. Za mu samar da ƙarin kayan kariya ga Ukraine a sama da abin da muke samarwa, kuma za mu ƙarfafa wa abokananmu na NATO a gabashi tare da ƙarin damar da za su mayar da martani ga irin wannan tashin hankalin. Jack Sullivan mai baiwa shugaba Biden shawara kan harkokin tsaro ya fada a cikin wani takaitaccen bayani ga manema labarai a fadar White House. Sullivan ya ce Biden ya baiwa Putin wani zaɓi na daina cin zali da kuma sasantawar diflomasiyya. A cewar fadar Kremlin, Putin ya jaddada rashin samun ci gaba da Ukraine ta samu wajen aiwatar da yarjejeniyar Minsk ta shekara ta 2015 wadda ke da nufin dakatar da fada a yankin Donbass na gabashin Ukraine ya kuma nuna matukar damuwa game da ayyukan tanzirawa da Kremlin ke yi a Donbass. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya talata ne dai aka kama wani da ake zargi ya kashe ɗan jaridar Saudi Arabia Jamal Kashaggi a filin jirgin sama na Charles de Gaulle da ke wajen birnin Paris, kamar yadda ma'aikatar shari'a 'yan sanda da jami'an filin jirgin sama suka bayyana. Kashaggi, ɗan ƙasar Saudi Arabia da ya yi gudun hijira zuwa Amurka. An kashe shi ne a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul kamun daga baya aka yanka shi gunduwa-gunduwa. an kama shi ne kwanaki bayan shugaban faransa emmanuel macron ya gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman macron shine babban shugaban yammacin duniya na farko da ya ziyarci masarautar tun bayan kisan kashoggi a watan oktoba 2018 majiyar 'yan sanda ta ce wanda ake zargi khalid ada al-utaibi tsohon jami'in tsaron masarautar saudiya ne majiyar ta ƙara da cewar wanda ake zargi yana cikin jerin sunayen faransawa da ake nema ruwa a jallo kuma ana tsare da shi ne a kan sammaci da turkiya ta bayar a shekara ta 2019 hukumomin faransa sun ce lokaci ya yi da za ta tantance ko za a iya mika shi ko kuma a'a a cewar majiyar shari'a. to anjima an jima kaɗan yusuf zai dawo da labarai to kafin nan zamu je najeriya inda jama'ar ƙasar ke ci gaba da shiga halin kunci sanadiyar ayyukan 'yan fashin daji waɗanda ke hana su yin bacci da ido biyu rufe kusan kowace rana ba a rasa samun rahoton kisa ko sata jama'a da neman kuɗin fansa ba daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton lamarin rashin tsaro dai a cewa ya kai makura a najeriya musamman a yankin arewacin ƙasar. inda 'yan fashin daji ke baje hajar su yadda suka ga dama a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar yan fashin daji na ci gaba da haddabar jama'a musamman a yankin gabacin jihar kamar abin da ya faru tsakanin ƙananan hukumomin sabon birni zuwa isa inda mahara suka tare wasu matafiya suka cinna musu wuta a cikin mota Sa'idu Ibrahim Neno wakilin jama'ar Sabon Birni ta Kudu ne a majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Akwai mota wadda ake ce ma baro din nan da ka ɗauka tattasai din nan to a irin Kaduna da sauransu sai ta ɗauko mutane daga teke yan kauyukan nan da na teke to zuwa gidan bawa sai barayin suka tare ta suna canza mata wuta to duka yan kasuwa ne za su je can kaduna akwai gidan gayan inda aka zuwa sayan masara wala shine sai barayin suka harbi taya ko da kayan a ankara motar ta tsaya kasan kayan su hito sai suka zo suka samu da wuta wani bayani da na tattara a wata majiya da ke kusa da asibitin isa inda nan ne aka kai waɗanda harin ya rutsa da su ta nuna cewa lamarin akwai ban tausayi duk da yake wanda na zanta da shi bai so a ambaci sunansa ba amma ya yi bayanin abin da ya gani da idanunsa su 24 suke cikin motar da masu ciki wallahi wata hadda dan daga shi ya fito tana nakuda saboda zahin wuta ɗayan fito rabi ciki rabi waje ya mutu ga waga ita ma cikin ga ta ma ta kone dan dan ya kone ga shi cikin ciki ya kone sannan an ka tawo da waɗanda kai cikin su waɗanda sun kai ta ba su wuce kusan mutum uku da ciyaman na sabon da ciyaman na isa wallahi na son ka to yanzu an ka tema da wasu zuwa sokoto sai duwa da Allah jikin ta ya kone kan shi kuma gudan shi na tun daga ne har zuwa kasa ne duwan Allah sun kone rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai a cewar kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar ana kan gudanar da bincike eh mun confirming incident an tabbas ya faru mota ce wanda mutanen sabon birni ne za su tafi isa sai bandit suka yi atakin nasu kuma mutane akalla kusan goma suka rasa rayukansu saboda motan ta kama da wuta kuma har yanzu ana kan da bincike. Tashin hankali da kusan a iya cewa ya zama abokin zama ga jama'ar da ke cin Sakkwato, sanadiyar ayyukan 'yan fashin daji ko a wannan makon kadai mahara sun afkawa al'ummomi da dama a cewar tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni idris muhammad gobir yanzu ya kada jiya misali mutane nan mashin biyu suka zo da su kura sun kai duk abin da suka so su yi sun ma sun ka hita sannan an sake dawowa cikin satin nan da muke magana mutanen nan sun ka tafi ainihin gari sun ka zo sun haka kashe muna yaro daya wanda yake magidanci ne shi na da uku da ya bari yanzu mu rayu sun ka sake wucewa sun ka taima gari sun kashe mana sarkin makera suka tai tara sun kashe mana yaro na illa abu ga alimatawa to duk in ka waɗannan abubuwa duk cikin wannan lokaci sun ka faruwa. yan najeriya dai na ci gaba da yin kiraye-kiraye ga mahukunta akan su ƙara azama ga fafatukar da suke yi ta samar da tsaro tun kafin 'yan bindiga su ƙare jama'ar yankunan da suka haddaba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha ɗaya na dare. Yanzu dai ga Yusuf ɗauke da ƙarin wasu labaran duniya. Hukumomin tsaron cikin gida sun tsare wasu 'yan jarida takwas da ma'aikatan kungiyoyin labarai na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya a takaice a jiya talata a daidai lokacin da 'yan jaridun suka ɗauki labarin wata zanga-zanga a birnin kamishli na arewa maso gabashin siriya yayin da ake bayar da rahoton wata zanga-zangar da aka yi a wajen ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kamishli don nuna adawa da ɗaukar ƙananan yara da ƙungiyoyin sojoji na cikin gida ke yi an kama 'yan jarida da ma'aikatansu tare da tsare su na ɗan lokaci kaɗan a hannun 'yan sanda domin gudanar da bincike a cewar ɗaya daga cikin 'yan jaridar an tsare ni ne aka ɗauke ni aka tura ni cikin wata motar jami'an tsaro joma akash wanda ke aiki a matsayin wakilin gidan talabijin na al'arabiya mallakar kasar saudi arabia ya rubuta a shafin na facebook bayan an sake shi wasu mutane biyu jami'an tsaro masu rufe da fuskokinsu suka kewaye ni suka kwace min kayana har da wayata sannan aka kai ni shalkwatar tsaro inda aka tsare ni na tsawon sa'o'i da dama amma daga bisani na gana da shugabannin jami'an tsaron suka tabbatar min da cewar an samu rashin fahimta a cikin lamarin. Nau'in annobar Omicron na ci gaba da ɗaukar hankali a matsayin sabon nau'in coronavirus a duniya. Ko a nan Amurka inda aka samu kusan sabbin kamuwa da cutar kusan mutane dubu ɗari biyu a rahoton da aka bada a jiya talata daga jami'ar John Hopkins manyan jami'an kiwon lafiyar jama'a sun gargadi amurkawa da su kasance a faɗake duk da cewar adadin allurar rigakafi ya ƙaru kuma matafiya daga kasashe da aka fara gano bambancin na annobar an dakatar da su don shiga cikin ƙasar. Rachel Walensky, daraktan cibiyar kula da cututtuka ta Amurka, ta ce a yayin wani taron manema labarai a jiya talata cewa bambance-bambancen Delta ta kwashe kusan kashi casa'in da tara na annobar da aka jera a Amurka, ita da sauran mambobin kwamitin mayar da martani na COVID-19 na fadar White House sun nemi da jama'a su ƙara yin haƙuri yayin da ƙwararru ke ci gaba da gudanar da bincike akan bambance-bambance na Omicron wanda aka fara ba da rahoton ta daga Afirka ta kudu a ranar 24 ga watan Nuwamba. A Amurka jihohi goma sha tara ne suka ba da rahoton kamuwa da cutar ta Omicron, amma ana sa ran adadin zai karu yayin da Amurka ke fama da annobar da ta ci gaba tun bayan da aka gano cutar ta COVID-19 ta farko a jihar Washington a watan Janairun 2020. Dole ne mu yi aiki tare a wannan lokacin don magance tasirin abubuwa da muke gani a halin yanzu. wanda galibi delta ne da kuma shirya kanmu don yiwa karuwar omicron in ji walaski. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc. Madalla. Daga batun tsaro a gabashin jihar Sokoto sai batun kiwon lafiya a jihar Filato. Inda daukacin ma'aikatan asibitin ƙwararru na jihar Filatin suka tafi yajin aiki. Lamarin da ya jefa marasa ƙarfi wato marasa ƙarfi cikin halin kaka na kai. Ga Zainab Babaji da wannan rahoton. Majinyata a asibitin kwararru ta jihar filato sun shiga hali mara daɗi bayan da ɗaukacin ma'aikatan da ke asibitin suka shiga yajin aiki na sai yadda hali ya yi. A jiya talata ne ɗaukacin ma'aikatan asibitin in banda likitoci suka shiga yajin aiki don jan hankalin gwamnati ta biya musu waɗansu bukatunsu da suka jibanci albashi alawus alawus da kuɗaɗen adashen gata. A lokacin da na ziyarci asibitin na tarar da waɗansu majinyata waɗanda ke kwance a gado na faman tattara kayansu zuwa gida ko wasu asibitocin cikin ɓacin rai. Na zanta da wasu su ga abin da suke cewa. Sunana Usman ne Muhammad. Ni na zo asibiti na zo duba dokto kuma na ga sun kulle. kuma ciwo yana damuna a jikina sun ce min sai ba san lokacin da za su dawo ba to ni kuma ban san yanzu ya za a yi ba marasa lafiya suna nan da yawa kowa yana kukan ba a zo an duba shi ba abin nan bai yi daɗi ba gaskiya sunana julaina to ni yariya na na kawo asibiti na zo in gwada tarinta ta wuce sati daya tana fama da tari shine muka zo kuma a zuwa gwada ta to kuma an ce za ta fi strike yanzu ni ban san koya zan yi ba kenan To ya batun zuwa wani asibiti ko da na kuɗi ne fa. To ni ban da kuɗin da zan tafi wani asibitin. Wasu majinyata kenan ke bayyana rashin jin daɗin su kan yajin aikin da wasu ma'aikatan asibitin ƙwararru ta jihar Plateau suka shiga. Shugaban gamayyan ƙungiyoyin ƙwadago shida da ke asibitin Mr. Ezekiel McMahon ya ce sun shiga yajin aikin ne saboda gwamnati ta ƙi ta aiwatar da yarjejeniyar da suka amince. Yau muka fara yajin aiki domin akwai bukatu da yawa da kuma yarjejeniya da yawa wanda gwamnati ta kasa cikawa da muna consolidated salary structure so sai gwamnati ta zo ta bata ba shawara ba komai sai ta zo ta ragargaza shi ta zo ta cire su allowances daban-daban daban wanda da an riga an haɗaɗɗe ce take har yanzu da muke magana salary ya lalace kudaden cooperative da na union dues wata na biyar kenan ana cire ma kowane ma'aikaci amma gwamnati tana rikewa kuma ma'aikata suna ajiyan su ne wannan domin idan akwai bukata sukan je su karba su biya bukata da shi so muka zo muka rubuta masu mun ba ku sati biyu biya wannan kuɗin ko kuma mu za mu je yajin aiki idan yau kuɗin nan ya shiga muka tabbatar kuma kuɗi ya shiga za a kira ma'aikata su dawo aiki amma ba haka ba mu dai muna yajin aikin mu a ce ma'aikata za su tafi yajin aiki ba ka ganin kaman akwai matsala ba karamin matsala ba abin tausayi ne ba abu ne kuma da ce mu ma'aikatan asibiti wai muna jin daɗi mu ga cewa marasa lafiya yana wahala ba na gefen gwamnati ne hakkin ne su ma su duba to tunda sun gina asibitin ma'aikata suna suna aiki ku ba ku su hakkin su duk kokarin jin bangaren gwamnati gwamnatin jihar ta Filato kan lamarin ya ci tura duk da kira da sakon karta kwana da na aike wa shugaban ma'aikatan jihar ta Filato, amma bai maido min da ansa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaishe da Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahouse.com ko ma shafin mu na Facebook domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 19 na dare. Ga shirin mu na gaba. baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ci gaba da fama da rikicin cikin gida. Yayin da ake ci gaba da kalubalantar shugabancin riƙon kwarya na gwamna mai malabu ne. assalamu alaikum rikicin cikin gida ya ƙara ta'azzara a cikin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya tun bayan gudanar da zaɓukan shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓu ƙananan hukumomi da kuma a matakin jihohi ko baya ga gudanar da zaɓe falon biyu ko uku a wasu jihohin kamar kano zamfara sokoto Legas da sauransu tuni da wasu bangarori suka garzaya kotu domin tantance halittattun zababbun shugabannin jam'iyyar sakamakon takaddamar da ta biyo baya wannan kuma ya ƙara zafafa kalubalantar halaccin kwamitin roƙon ƙwarya na jam'iyyar na ƙasa a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar yobe mai malabu ne wannan karon daga cikin jam'iyyar ba ma daga waje ba. yanzu haka akwai karar da bangaren tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari da sanata kabir garba marafa suka shigar na kalubalantar halaccin kwamitin na mai malabu ne bayan da aka ayyana 'yan takarar gwamnan jihar bello muhammad matawalle da ya shigo jam'iyyar daga baya a matsayin zababbun shugabannin jam'iyyar a baya-bayan nan ma wasu matasa da suka yi da'awar shugabanci a jam'iyyar sun gudanar da wani taro a kaduna inda suka ba da sanarwar rusa kwamitin na rikon kwarya na ƙasa suka kuma naɗa wasu a matsayin sababbin shugabannin jam'iyyar na ƙasa. lamarin da shugaban matasa na jam'iyyar a shiryar arewa maso yamma comrade abubakar sadiq sa'ad fakai ya ce ba su isa ba alhamdulillah matsayinmu na amintattun shugabanni kuma zababbun shugabanni na jam'iyya wanda su ne tsarkakun shugabanni na matasa na jam'iyya iya tunani na ita jam'iyya tana da tsari mai kyau duk wanda ko kungiya zai yi don ya mara ma jam'iyya wurin neman jama'a ko kuma wurin kara ma jam'iyya farin jini ko don ta samu nasara wurin abin da take nema jam'iyya tana da tsari ba kungiya ba ce in haka zo da kungiyanka za ka ruta ma jam'iyya in za ka yi operating ne ta gefen huskar matasa ko kuma ita jam'iyya za ka yi akwai room da jam'iyya take ba wa kungiyoyi da suke kama mata ana kiran support group kenan wanda in ka zo matsayinka na wannan kungiya za ka kawo duk abin da kake da members ɗinka za a baka takarda ta recognition ce da cewa jam'iyya ta yadda ka kama mata wurin hidima harkoki na yau da kullum wanda ita wannan kungiya da kake magana ni ban ma santa ba tun da aka zaɓe mu na shugabannin matasa na jam'iyya ba mu san su ba ba mu taɓa ganin wani wani activities da ake yi da su ba ba su kuma taba alakanta kansu ta huskar shugabanci na jam'iyya na matasa ba so in kai la'akari da haka zaka ga cewa wasu ne wa'anda kila wasu ke neman kawai su shiga ciki su kara dama kuma duk tafiyan siyasa akwai gurgurbi ayi so kila wasu ne daga ciki kuma ni na Allah ware da ake cewa ma matasa ne ko daga ina suka fito saboda abin da muka sani matasa kullum muna ƙara haɗa kanmu mu ba gwamnatin da ke ci goyon baya mu ƙara neman daman makin da za su taimaka ma yan matasa su taimaka ma manyan mu so duk wani matashi da ya san Najeriya ƙasa ce mai tsari da constitution da yake gadin inta sannan jam'iyya kuma ba haka kara zubi aka yi ba duk jam'iyya tana da rajista da hukumar zaɓe tana da structure nata tun daga mataki na shugabannin gundumi har shugabanni na kasa kuma akwai abin nan kwakus wanda ya hada da shugabanni na majalisu ne na ina ne da ake haduwa a tuntuba a abin da aka yi na jam'iyya so irin haka ma ni ko da na ji wannan labarin wasu matasa sun zo abin da muka fara tunanin ce ba yan jami'a APC bane saboda duk matashi mai kishi dan jami'a APC kullun tunanin shi ta yaya zai a bawa jam'iyya haɗin kai ta samu nasara saboda mu matsayin mu na matasa mun san bamu da wata jam'iyya da tafi APC sannan duk ka sake ka bar jam'iyyar da attaka inda aka san ka ka je ko dai ka koma agola ko kuma mu matasa mun imani ba mu da kuɗi da abin da zai ɗaukan mu fara kafa wata jam'iyya har ta samu karɓuwa irin haka so ba mu da wata jam'iyya da tafi APC kuma jam'iyyar APC take mulkin ƙasa so dole duk abin da zamu yi zamu kare ta zamu kare murarinta zamu kare jan hankalin shugabanninmu su tabbatar da abin da suke suna ƙara ba matasa dama amma wannan da suke faɗa ba mu san inda suka fito ba kuma ba su tare da matasan jami'ar APC kuma mu ba wata hudda da muke da tare da su iya tunani na ina kwabar barin jiha bakwai ba taba ganin inda wani movement nasu yake ba kuma babu wata shaida cewa party tana alaka da su in kuma kungiya suke ya kamata a ce sai register da corporate affairs commission wanda tana entertainment irin wa'annan abubuwan sura sai asan suwa suke ma amma duk tunanin mu kila wasu gura gurbi ne aka yi haya instead of su su kama a samu nasara suna neman abin da za su ce suke tunanin sa su ɗauki wannan hanyar kuma ba mai fitarwa ba ce mu mun imagine on dadi convention da aka yi na 2018 ne muka samu mukamman mu kuma kowane yanki jam'iyya tana da shugabanci na national working committee wanda mutum 21 ne sannan abin da ke ɗaukan mataki na jam'iyya shine babban bodi na jam'iyya shine ake kira ne in ma mataki ake ɗauka ko kiyatuka committee da suka zo har suka zama sai da suka samu haɗin kan dukkan national executive committee member su ne nec member kenan wanda akwai ciyamomi na jihohi akwai 'yan majalisar tarayya akwai gwamnoni na jam'iyya akwai principal officers na national assembly akwai shugaban kasa akwai mataimakin shugaban kasa sannan akwai mu zababbun elected members na national executive committee sai da aka tsaya aka yadda za a gyara jam'iyyar kowa ya sadaukar da duk damar da yake da aka yadda a bada haɗin kai wa'ancan su tafi a gyara kuma doka ta yarda da shi jam'iyya ta yarda da shi shugabancin jam'iyya sun yarda da shi so wani ya hito daga wani gefe ya sha wata giyan shi ko na ce wai yayi kaza yayi kaza to ta wani tsari inda ma babu ina aka fara to wanda mataki doka so lalle na tabbatar miki da wannan karshen mitin da muka yi mun yi matsaya daya zuwa biyu duk wani wanda ya zo yana cin zarafin jam'iyya ko shugabancin jam'iyya to daidai yake da kamar yana cin zarafin shugaban kasa Muhammadu Buhari ko kuma yana cin zarafin ita babbar kotu kasa wadda ta kara tabbatar da sahihancin wannan kiyatuka kwamiti wanda mu maka yadda kuma yana cin zarafin jam'iyya mun dai sun yi na ɗaya sun yi na biyu so ba za a yi na uku ba za mu rubuta kai tsaye mu ba wa shugaban jami'an tsaro ko mu ba babban lauyan ƙasa kan cewa mun ja kunne an yi na ɗaya an yi na biyu so ba za a yi na uku ba in aka yi na uku matasa za su sake su tabbatar da sun kare martaba su sun kare martaba jam'iyyar da suka yi da ita sun kare martaba shugabancin ƙasa na Muhammadu Buhari mun kare martaba shugabancin gwamnoninmu da sauran shugabanni da alama kuma wannan yanayin ya soma damuwar magoya bayan jam'iyyar ta apc irin su tsohon dan majalisar wakilai daga jihar nasarawa aliyu ahmad wadada wanda ke ganin lamarin ya kawo babban cikas ga haɗin kai da ci gaban jam'iyyar. Wani abun bakin ciki ne gaskiya. Ga jam'iyyar da take gwamnati, jam'iyyar da take da shugabanta kamar president muhammadu buhari a ce wai shugabanni ma da za su yi rikon jam'iyya a harkan tarayya an rasa su an ce wani kwamiti kwamiti an bata wata shida wata shida ta tsallaka ta sake shiga wani abu daban har muka bari aka kai ga yau waɗansu 'yan jam'iyya suna kotu cewa ba su yadda da wannan kwamiti ɗin rikon ƙarya ba waɗansu kuma gaba ɗaya yanzu sun ce ne su sun rusa wancan kwamiti su ne kwamiti gobe ba mu san masu wa za su fito ba wannan laifi ne babba gazawa ne ga shugabanci a kan shugabancin jam'iyya a wurinmu kuma wannan magana ce da ya shafi manyanmu ne suka gaza ba daidai ba ne abin da aka yi babu ba daidai ba ne in za a gyara ta a gyara ta in ba haka ba wannan al'amari in akwai wani abin da zai kawo mana cikas Allah shi kiyaye shine wannan al'amari wannan fa wanda aka ji kenan yanzu shi shugaban amin kwamiti din daidaitawa wato da sanata sanata abdullahi adamu turakin kefi yake shugabanta su kaɗai za su nan su ne za su san iya zurfin eh, eh, lalacewan al'amarori da suke jam'iyyar nan a jihohi daban-daban don akwai wanda abin da ke tattare da su ba za su je ga jarida ba ba za su je ga rediyo ba suna nan a inda suke suna kulle-kulle shi kuwa mai fashin baki kan lamurran siyasa a najeriya sabu imam gashuwa cewa ya yi jam'iyyar ta apc na dab da durkushewa muddin ba dauki matakin gyarawa ba a maganar rikicin apc eh, na shugabancin ta tsakanin gwamna mai malabu ne da wayannan matasa daga wanda suka dan gidan prince audu daga kogi cewar sun rusa to gaskiya gabaki ɗayansu ba sa bisa ka'ida domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo gwamna mai mala ba bisa ka'ida ba ne an dai abin da aka yi aka samu kuma ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane amma fa ƙasa 'yan jam'iyya da musu na nan an kai chess court ya fi guda ɗari na harkar kwangar sun daga waɗannan to duk abin da aka gina a tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan ta faru saboda aka wajibi ne jam'iyyar apc tana so ta ci zaɓe uku ta gyara ta su makara ba amma aka tafi haka to abin da ya samu jam'iyyar pdp su ma zai samu jam'iyyar apc. anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da Isa Lawal Ikara. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi wato nan da sa'o'i biyu za mu kamo ka ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da karfe takwas na wannan safiya shirin zai zo muku da shirin ciwon mace kuma idan ana son sake jin shirye-shiryenmu za a shafukanmu na yanar gizo voa voahausa.com domin sauraron wannan shirin. Yanzu amadadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau wato Mr. Patrick. Nisar fil hashin gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an anjima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiyar. Salamu alaikum.